akwai bala'i a cikin duniya akwai masifa abin na sari ya tashi da rashin bani abinci ya dawo kuma da ɗauke ɗauke ya sunkuce min wayata da mahaifina ya kori ya siya min ita na rantsi ga Allah zan nuna masa zan fito masa a yadda nake damin na ɓoye dukkanin shiga shigan halayya ta salamu alaikum yauwa ga ɗan mahaukaciyar amarya amarya yau ga shi na turki da ruwa Daga mana dan jawo abu. Ba zan daga ba, ba zan daga ba daman jiran ka nake ka zo ba ni wayata. Ba ni wayata. Wace Ba ni wayata da ka zo ka dauka. Kike so kowai abin da ya ta rayuwa ba. Ka ba ni wayata na ce maka. Na dauka wayaki. Muna mu mu biyu ni da kai a cikin gidan nan. Kar ka bari mu zama mu mu uku. Ka ba ni wayata a hada mm. ko ruwa ma kake yi kas har ka samu ma yancin da zaka siyo ruwa. Lallai lallai. Ban dauka miki wayaki ba. To da ban baka san wace ce. Ban dauka ba. ban ɗauki miki waya ba ni ba ɗauki miki waya. To da aljanu muke kwana a cikin gidan daga ni sai kai. Ki kwanta baccin ki da banza na asara kin zo wani ya shiga ɗauki miki waya. Ai ba asarar rai da ya wuce kai. Babban asarar rai kai ne mara zuciya. Abin na kariya zarce har da ɗauke ɗauke. In dai sha ruwa da Allah da wani. Wallahi ka sha sai na wanke ka da shi. Kana fasar wannan sai na ji kakaran ka ta kaf ɗin ka. ka fito min da ta tun muna ban dauka ba baka dauka ba ko eh. to zan nuna maka cikakkiya ko ni wace ce daman na boye halina ne kuma na shigo gidan zaka zaka tsinci ayar ka anu to shi zaka sani mu zuba mu gani ni ba dauka mu cewa kuma mu zuba ni da kai mu zuba ni da kai mu zuba ni da kai mara zuciya eh, ba shi da zuciya sai zuciyar sata